الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الاستقراض وأداء الديون والأجر والتقديم قال رحمه الله باب مثل الغني ظلم har yanzu cikin wannan babi na bashi da kuma biyan bashi da kuma wato abin da ya shafi nauyi na bashi mana ya ce babin da zai yi bayani akan matsalul gani ya gulmun ma'ana danniya ta mai wadata zalunci ne danniya da ƙin bashi na wanda yake da wadata wannan zalunci domin yana cikin rashin adalci a ce haƙƙin mutum yana wajenka kuma kana da wadata da za ka biya sa ka hana shi wannan yana daga cikin nau'i na zalunci qala rahimahullahu ta'ala haddathana musaddad qala haddathana abdul a'la an an hammam ibn munabbi akhi wahab ibn munabbi annahu sami'a aba hurairah radiyallahu anhu yaqulu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa wato jinkiri ko kuma danniya na wanda yake mai wadata wannan zalunci ne ana mutumin da yake da wadata wani na bin shi bashi yayi ta jansa yayi ta jansa ya hana shi har ya kosa to wannan nau'i ne na zalunci kuma kowa ya san uku ba ta wanda ya zama mai zalunci ne a abdul mudulumatun yawmal qiyama shi zalunci wato duhu ne mai yawa ranar tashin alkiyama قال باب لصاحب الحق مقال باب cewa duk wanda yake da haƙƙi a wuyan wani to yana da damar ya nemi haƙƙinsa yana da damar ya fito ya faɗa yana da damar yayi magana domin ba a hana mutum a karɓi bashin shi ko a karɓi wani haƙƙinsa kuma a hana shi magana shine Allah ma yake cewa la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulima illa man zulima Allah bai kaunar mutum ya fito ya yi wato ya faɗi ƙarara da abin da yake mara kyau ne na zance sai dai wanda aka zalunce shi yana wanda aka zalunce shi yana iya ɗaukaka ƙara yana iya kai ƙara yana iya faɗan abin da aka masa wannan ba abu bane mara kyau misali ya ce ya kai ƙara ya ce to alƙali wane fa ya zalunce ni ko an mun zalunci duk da faɗan wannan maganar haka kawai ba dalili kaga tana da nauyi to amma in dai mutum akwai haƙƙi a wuyansa to ko ya faɗi wannan abin ba laifi yayi ba kada wa yuzkaru anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama layyul wajidi yuhillu uqubatahu wa irdahu a irin wancan hadisin ne amma lafazin ya sha bamban cewa layyul wajidi ma'ana nokewa ko kuma wato kanannadewa ta mai wadata ana bin shi bashi ya hana wannan yuhillu uqubatahu wa irbahu wannan yana wato a tabbatar da a yi masa uquba kuma a ci zarafinsa wanda ya aikata haka ma'ana wanda ake bin shi kuma yana da wadata ya hana to ana iya masa hukuba kamar yadda ya zo wani lafazin hadisin shine cewa a tsare shi har sai ya biya abin da ake bin sa biya an irbugu abin da ake nufi da mutuncinsa, sa ya kulu ya ce matsaltani ka ja min rai ko kuma ka hana ni bashi na wa uqubatuhu uqubar sa kuwa shine yace alhabsu shine a tsare shi da wannan ne ya halatta idan mutum ya ƙi biyan bashi a kama shi a daure shi har sai ya biya har sai ya biya wanda yake bin sa bashi musamman yana da wadata ana ganin ana waye amma wanda bai da shi Allah yake fa wa in kana zu usratin fa nabiratun ila maisura idan wanda bai da shi ne to sai a jinkirta masa har lokacin da zai samu sarari ya biya amma wanda yake da shi kuma bai kamata ya jinkirtar da wanda yake bin sa ba قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضى فأغلظ له فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا manzala sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo masa yana neman a biya shi bashinsa da yake bi to shi sai ya tsananta wajen magana yake kausa sama manzala sallallahu alaihi wasallam zance na cewa bibiya sa ba ya danne shi ya hana sa wanda kuma wannan ba halin manzala sallallahu alaihi wasallam ba to jin haka sai sahabbai suka yi yunkuri za su ladabtar da wannan mutumin za su hana shi magana sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kyale shi da uhu fa inna li sahibil haqqi maqala ai wanda yake da haƙi yana da tacewa da haka mutum ya zo neman haƙƙin sa karkasa a daddake shi in kana da haƙi ka bashi shi sa qala babun idza wajada malahu inda muflisin fil bai'i wal qardi wal wadi'ati fa huwa ahqqu bihi babi na bayanin idan mutum ya samu dukiyarsa a wajen mutumin da wato bashi ya dabaibaye shi sawa'un wajen siyarwa ne ko wajen rance ne ko ajiya ne sai ya samu abin da ya bada ajiya yana hannun wannan mutumin ko kuma abin da ya bashi bashi ya same shi a hannunsa ko kuma abin da ya sayar masa sai ya samu a hannun shi bai fita a hannunsa ba to shine sai ka dauki abinka gane ko ah, al-muflis wanda ake ce mishi muflis shine mutumin da duk kudaden shi suka kare masu nauyi sai kananan kudi yake ce mishi muflis ma'ana ya zama bai da komai sai kudade kanana daga daga fil ko kuma al alfulus sune kaman kwabbai da haka ba ba rodi, ba ba kudi masu masu nauyi sosai da haka sai kwabbai ne da za ake kiran shi muflis amma ba ta'amuli da irin wannan abin da yake hannunsa to mutum ne kake bin shi bashi ko kuma kuka yi ciniki da shi ka siyar mishi da wani abu sai ya zo ya zama ya shiga cikin bashi a shi ba kai dai ka siyar mishi da abu ba wani ma ya karbi kudin wani ya karbi kayan wani ya karbi na wani ko da ka zo sai ka iske abin da ka siyar masa naka yana nan a hannunsa ba taba ba to sai ka karba abin ba za a jira a ce to shi kenan wannan abin an ajiye shi sai dai a siyar a raba muku ba in dai ka samu abinka a hannun shi to ka karba shine babun idza wajada malahu inda muflisin fil bai'i wal qardi wal wadi'a fa huwa ahqqu bi haka idan aka zo eh, raban wato husuma sai a ce to me da ni aka samu a wajensa ya ce an samu akwai wata babbar waya a wajen shi an samu wata mota a wajensa an samu wasu kudade a wajensa sai a ce to a cikin masu bin bashin nan wannan wayar tawaye sai wani ajiyar zai tawaye sai a ce to karba abu da haka sauran da babu abinsa a hannun shi zai su san yadda za su yi kuma su nemi haƙƙi amma wanda ya samu abinsa ba za a ɗauki abinka kuma a ce an ba wani ba in dai naka ne ka samu a hannun wanda kake minsa zai ka karɓa. Ƙala wa ƙala al idan aflasa wata bayyana, lam yajuz itquhu wala bay'uhu wala shira'u al ah, ah, daga cikin tabi'ai yake cewa idan mutum ya kai wannan gaba ta wato kuɗaɗensa sun salwanta bashi ya dabaibaye shi kuma ya fito karara cewa ya shiga wannan yanayi din to bai halatta a wannan lokacin kuma ya yanta bawa ba bai halatta a wannan lokacin ya yi ciniki ba ba za a bashi ya yi ciniki ba ko da yana da abin siyarwan kuwa saboda akwai bashi a wuyan kar ya je ya siyar ya kashe kudin da haka sai a yi kokari a ga yadda za a tsare shi a hana shi wannan ta'amulin wala shira'uhu ko ba ma yadda ya sai wani abu ba sai dai in cinikin da zai yi na ciniki ne na ya biya bashi amma yana cikin nauyin bashi bai biya mutane bashin su ba sai aka jiya jiya sai wani fili to wannan cinikin bai yi ba sai a datse wannan cinikin domin kila zai yi haka ne don a zo a ce to ai ba kuɗi a hannunsa da haka sai a hana shi wannan cinikin haka nan in yana da bayi aka ci aka ji zai yanta sai a hana shi domin yanzu haƙƙin mutane ne a wuyansa bai da haƙƙin kuma da zai siyar da wani abu wa qala sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib yake cewa qaba usmanu radiyallahu anhu man Kataba, min haqqihi qabla an yuflisa fa huwa lahu wa man arafa mata'ahu bi ainihi fa huwa ahqqu bi to a hukunci da sayyidina Uthman radiyallahu anhu ya hukunta ya zartar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dama alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin yana daga cikin sunnar Usman da yasa ta zama doka idan mai yanzu ana yin shugaba ai yazo ya kirkiri dokoki ko me yake kiransu ita ba constitution bace me yake kiranta akwai doka da shugaba zai kirkira eh shugaba yana da daman ya kirkira wata doka da ba ta cikin dokar ƙasa wannan tashi kuma ya sa dole za a yi aiki da ita to zai usman a zamanin shi abinda yake hukunci da shi alƙalanci a wannan matsalar shine duk mutumin da ya samu haƙƙinsa a wajen wani kafin bashi ya gama da baibaye shi to ya karɓa ya karba ka fara jin cewa ai an fara cewa ana bin shi bashi ana kaza zai kai sauri ka garza ya gaje ka cewa ne motar nan tawa da take hannunka ba karga ka sayar da ita ba wannan cinikin mu sayar da shi ka bani mu kullum mota ta haka zai ka karba domin kana tsoron cewa ka ji kishin kishin ko an zo an gaya ma cewa mutumin nan fa zai iya sayar da motar nan kuma in ya sayar zai bar gari <laughs> wani haka yake yi ba za ka san sanda ya kauce ba sai dai a neme shi a rasa shi to idan ka samu abinka kafin ya shiga wannan yanayi to karɓa abinka kuma kasuwanci ne sai a ware shi ne ya ce fahuwa labu wannan shi ne hukuncin na usman duk kuma wanda ya samu abinsa da ya samu abin a hannun mutumin lokacin ya riga ya shiga wannan nauyi na bashi na fatara din to in aka zo rabo sai aka samu akwai misali mota a hannunsa ta wani ne sannan kuma akwai wasu mutane da suke bin shi wasu kudade daban akwai wasu wanda suke bin shi wasu haƙoƙi daban to ba za a ce motar nan sai dai a siyar da ita a raba musu kudin ba su masu bin shi ba shi a'a in akwai mai mota a cikin masu bin sa to wannan mai motar shi ne ya fi cancanta a bashi motar shi su sauran sai a karɓi wani haƙƙi daban a basu ko a nema ta wata hanya وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره ya ji abu huraira radiyallahu yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ko kuma ya ji shi yana cewa duk wanda ya riski dukiyarsa a hannun wani mutum wanda ya shiga hali na fatara da nauyin bashi to shi ya fi cancanta fiye da waninsa da aka mutane biyu ne suke bin shi bashi daya ya karbi kayan shi daya kuma ya karbi kudinsa to idan suka zo su biyu sai ya zama mai kudin babu kudinsa amma mai kayan akwai kayan shi a hannunsa to mai kayan shi sai a bashi kayan shi shi kudi kuma sai a zo a yi hukuncinsa daban sai a ɗauki matsalar shi daban an gane ko ala babu man akhara al-gharima ila al-ghadi aw nahwihi wa lam yara dhalika matsalan babin wanda ya jinkirta mai bin shi bashi ko kuma wanda ake ake bi bashi ya jinkirta bai biya ba tsawon kwana daya ma'ana lokacin da aka sa iyaka da shi zai biya bashi sai lokacin yayi sai bai biya ba sai washe gari to wannan shi ma ya shiga cikin matsalul gani ya to Imamin bukhari yana ganin cewa wannan bai shiga cikin zalunci ba tunda ila ƙari ne kawai na kwana ɗaya inda ya ɗara kwana ɗaya ne ya kai wata ɗaya bai biya ka ba aka shiga wata na biyu aka kai wata shida wani ma har a yi shekara wani ma har shekaru ma wani yana iya shekara biyu a ce ka yi tabin shi har ma ka gaji ma ka ce kai ka bari ka karɓa a wani waje ba ga wannan shi ne matsin ɗin amma wannan ya jinkirta ka ne kwana ɗaya su wannan baya cikin wannan matsin da wa kala jabir radiyallahu anhu ishtaddal ghuramahu fi huquqihim fi dayni abi fa ta'alahum an-nabiy sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam an yaqbalu tamra ha'iti fa abaw fa lam yu'tihim al-ha'ita wa lam yaksirhu lahum wa alaikum sa'adu alaykum ghadan fa ghada alayna hina asbaha fa fi thamariha bil barakati qala faqadaitu a wannan hadisin na jabir ne ya gabata ya ce wato masu neman bashi a wajen mahaifina bayan ya yi shahada wato bashin ya yi yawa kuma sun tsananta sun takura ne sai na biya su bashin su sai wato manzo Allah alaihi wa sallama da magana ta je gare shi sai ya nemi alfarmar su jinkirta iyaka dabinan da ke cikin gonar jabir din nan ko mahaifinsa da ya bari a biya su da wannan dabinan a ga iyaka abin da za a samu suka ce su fa ba su yadda ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ku daga mishi kafa zuwa gobe gobe da sassafe ya ce zan fito dan na je na sallame ku to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam washe gari kuwa sai ya fito da gari ya waye sai ya tafi wannan gona ya shiga cikinta sannan ya yi addu'a da albarka a cikin wannan gona sai kuma aka biya su dukkanin bashin har abin gonan ya rage wanda da ana ganin ba zai kai ba kamar yadda zai zo bayaninsa a can gaba kala babu man ba a malar muflisi awil mu'adimi faƙa sama hu bainar gurama'i au a abahu hatta yun fiƙa ala nafsi babin wato wanda ya siyar da dukiyar wanda ya shiga cikin bashi ko wanda bai da shi sai aka raba ma wanda suke bin shi bashi ko kuma shi din aka bashi wato abin da zai ciyar ma kansa ah, wannan babi yana maganar ah, idan masu bin mutum bashi suka yi yawa to akan ɗauki wani abu da aka samu a hannun shi mai karɓan bashi in yana da wata kadara a hannunsa za a fiyar da ita idan aka fiyar da ita kuma sai a zo a duba masu bin bashinsa sai a raba musu gwargwadon imar abin da suke yi idan misali an samu mota a hannunsa ila wani na bin shi dubu wani na bin shi ɗari biyar wani na bin shi miliyan ɗaya kaga sai a ce miliyan ɗaya da ɗari bakwai ke haka ne ko abin da suke bin shi so mota da aka mata kuɗi sai ta fito kuɗinta miliyan ɗaya ya za a yi a raba musu kaga mai bin shi miliyan ɗaya sai a ba shi ɗari biyar ko idan ɗari biyar ta rage mai bin shi ɗari uku sai a ba shi ila mai miliyar da ya kasa zai a bashi 700 mai bin shi 300 nan zai a bashi 200 wancan a bashi 100 ko 150 gwargwadon nauyin babushin su gwargwadon abin da za a biya su wanda yake da shi da yawa ko da ba a biya shi gaba ɗan ba za a ɗauke gaba ɗaya a biya mutum ɗaya ba waɗancan an danne su aka gwargwadon abin da aka samu kowa za a gutsura mishi in an sake samun wani abu ya fito a sake zuwa musu ciko قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زري قال حدثنا حسين المعلم معلم قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اعتق رجل غلاما له أن دبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني قال فاشتراه نعيم ابن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه cewa wani mutum ya yanta wani bawa nasa amma yadda ya yanta bawan ne an dubur shi ake kira bawa mudabbar shi yace ya ce in na mutu ka zama yantacci alhalin bai na da nauyin bashi a kansa kuma gashi da wani bawa amma zai ce to in ya mutu bawan ya yanta shi kaga ba yi da kuma inda zai biya masu bashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke wannan hukuncin da yayi na yantawa yace bai yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa zai sai wannan bawa sai nu'aim ibn Abdullah ya sai bawa da ya sai bawan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi kudin sai ya baiwa shi mai bawan akan cewa ya je biya masu bashi bashi abin da ya rage ya rike amma ba za ka zo ana bin ka bashi kuma ka sayar da wani abu ba ko ka ci ko ka jingine wani abu ba ana bin shi bashi bawa kamar mota ce a wannan lokacin ko wani kayan aiki ana bin ka bashi sai ka ɗauki wannan kayan aikin naka ka ce kai ka bayar da shi sadaka to masu bashi ai bashi shine wajibi ka. aka bashi ya kamata ka biya shine wajibi ba nafila wanda yake sadaka ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa wannan hukunci da yayi bai yi ba ya soke haka sai dai a sai da ba wannan a biya bashi sannan kuma abin da ya rage yayi amfani da shi To wannan dai yana nuna cewa ana iya ana iya ma mutum wato a sa mishi takunkumi shine hajir din za a iya sa ma mutum takunkumi wajen tasarrufi in an ga lallai zai cutar da wasu to sai a samu shi takunku sai a tsare shi kana babun idza aqrabahu ila ajalin musamman aw ajjalahu fil bay babun idan ya bada bashi amma kuma yace bashin nan zai biya shi zuwa wani lokaci babu ne zuwa ajal ko kuma ya sai abu a wajen shi ya jinkirta biya sai wani lokaci wannan babu dai قال ابن عمر في القرض إلى أجل عبد الله بن عمر يا بعد فتوى أكان bashi na mutum bai biya ba sai zuwa wani lokaci ya ce la ba a samini babu dai wa in ofiya afdala min darahimihi ko da a ce abin da ya karɓa bashi din an zo an biya shi abin da ya fi wani an ninka masa kudinsa babu dai Malami ya shari matakar ba a yi sharadi da shi wanda yake bi ba shi din ba wa a ata'un wa amr ibn dinar huwa ila ajalihi fil A eh, ata da amr ibn dinar suka ce babu laifi eh, har iyaka lokacin da aka iyakance zai biya wannan abu wannan babu laifi وقال الليث حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله annahu zakara rajulan min bani isra'ila sa'ala ba'da bani isra'ila an yuslifa fa dafa'aha ilayhi ila ajalin musamman fa zakara alhadith ya ambaci wani hadisi na Abu Huraira radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin wani mutum daga cikin banu isra'ila ya nemi rance a wajen wani mutum sai mutumin ya ba shi rancen ya ce zuwa wani lokaci ya biya sai ya ambaci wannan hadisi idan babu laifi eh, don Allah ya ce dama idza bi bidainin ila ajalin musamman ya zama ajalin ita iyakar da aka ajiye za a biya bashin ya zama sananniya ce ba kawai na karɓi bashi ba rana ba a'a na karɓi bashi yaushe zaka biya ni nan da wata daya nan da ƙarshen watan nan amma ya ce na karɓi bashi sai baɗi baɗi yaushe kenan ba lokaci ya kamata a sa lokaci kamun karata ya mushi zuwa baɗi kila shi buƙatar shi ba ta kai wannan lokacin ba ko haƙurin shi bai kai wannan lokacin ba kila shi ma yana da wata buƙata kafin baɗin taka sau haka shi yasa ake iyakance lokaci ƙala babu shafa'ati fi wani iddaini babin ceto ceto wajen a ɗaga ma mutum ƙafa wajen biyan bashi babu laifi idan mutum wani na bin sa bashi kuma ya ga bayi da abin da zai biya idan yana da wani wanda zai kama ƙafa da shi don ya je ya roƙan masa wanda yake bin shi bashi din ya ɗaga masa ƙafa wannan babu laifi wannan babu laifi a cikin haka قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانا أم مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا قال فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا فقال صنف تمرك كل شيء منه على حدتي ابقى ابن زيد على حدة وليني ولينا على حدة والعجوة على حدة ثم أحضرهم حتى آتيك قال ففعلت ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وكال لكل رجل حتى استوفى وبكي التمر كما هو كأنه لم يمس قال وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف علي فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه قال بإنيه ولك ظهره إلى المدينة فلما دنونا استأذنت قلت يا رسول الله إني حديث أهد بأرض قال صلى الله عليه وسلم فما تزوجت ذكرا أم طيبا قلت طيبا أصيب عبد الله وترك جواري صغارا فتزوجت طيبا تعلمهن وتؤدبهن ثم قال ائت أهلك فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فنامني فأخبرته بإياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووكذه إياه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم حديث فرق جابر رضي الله عنه يكي شوى ما يفينا عبد الله ياي شهادة واتو sai ya bar iyalai da bashi a bayansa ya bar yara ‘ya'ya mata da yawa za kuma nauyin bashi sai na je na nemi waɗanda suke bin shi bashi ko za su rage min nauyin bashin mana su rage min wani abu a ciki su suka yi sai na zo jan annabin Allah sallallahu Alaihi wasallama na nemi cetonsa sai annabin Allah ga halin da nake ciki ko za a ma mutanen nan magana su daga kafa annabin Allah da kanshi sallallahu alaihi wa sallam ya nemi su rage bashi suka ce su fa ba su san wannan ba ba za su yi ba da yahude ne yanzu ka karɓi bashin bankin duniya ba inda za a daga ma sai dai a tsara ba kullum da ta ƙara ake ba a rage ba saboda yahudanci ne ko faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce rabu da su je ka tara dabinan gonanka gaba daya a dabinan nan daban-daban ne ma'ana gona ce guda daya amma yana da nau'i-nau'i na dabino daban-daban tunda yana nan kashi-kashi ya ce kowanne in ka je ka tattara shi a daban ka haɗa shi da ɗan uwansa kowanne ka haɗa shi daban ban da ɗan uwansa akwai wanda ake kiran shi ibn zai nau'i ne na dabino ya ce ka ajiye shi gefe daban wannan nau'i na dabino shi ma ka ajiye shi daban wannan nau'i na dabino ka ajiye shi daban rabi yallahu anhu manzala Allah sallallahu alaihi wasallam in kai haka to ka ajiye min su har sai na zo manzala sallallahu alaihi wasallam jabi da ya aikata haka Ya ce sai kuwa ya zo sai ya zauna wa ma'ana kan ko dukkan masu bashin ya ce duk su taru yayi ta auna musu yayi ta auna musu jabir ya ce sai da ya biya su gaba ɗaya na gadabi nan kamar ba a taɓa komai a cikin wannan albarka ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa aka biya shi amma yana nan kamar ba a taɓa komai ba an ce albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta ba wani sauran abin da ya rage ko haka ya yi mishi addu'a ya sa mishi albarka da haka sauran da ya rage manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce je ka tallafi iyalanka wannan shine shugabanci na adalci shine tausayi din shine kauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya siffanta shi da cewa bil ah, mu'minina rahufur rahim mai jin kai ne mai tausayi ne ga mu'mini kuma haka yake alaihi salatu wassalam haka nan Jabil ya sake cewa ya dade yana cin albarkacin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na farko kenan na biyu yace ah, mun tafi yaki da ni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana da sauran sahabbai akan wani rakumi namu wanda da shi muke ban ruwa don haka ya riga ya gaza ya zama ba yi da ƙarfi ya girma ya ce sai rakumin nan ya zama duk an tafi an banni ni ne ƙarshen mutane mutane suna can nesa gida sun kai mr ali bai wuce nan kuta ba shi yana hango su can nesa ba iya tafiya rakumin kuma yaƙi za a ce ya ce to sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce me ya samu wannan rabumin na haka ya ce gashi na haka yake ya ce sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zabire shi ya dake shi da hannunsa take sai rabumin nan sai ya zabira duk wannan gajiyar da ake gani yana da ita da gazawa sai ya zama hajjabi yana sa masa linzani don har yana wuce shi ne gaba su ma mutane suka yi ta mamaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba shi ya sa mishi albarka shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan hakan ya faru sai ya zo bayan sa ya ce masa to Jabir ka ziyar min da raƙumin nan amma za ka ci gaba da amfani da shi har a koma madina ana an yi sharaf ka ziyar min da shi na siya amma dai sun mun koma madina sai na karba da haka manzala sallallahu alaihi wasallama yana yana aikata haka ne dan dan ya bayyana mana wani hukunci na shari'a shine babu laifi shugaba ya yi ciniki da na ƙasa da shi an gane ko ko uba ya yi ciniki da ɗansa ko mata ta yi ciniki da mijinta duk babu laifi an gane ko ɗan uwa ya ciniki za a ce ai ba ciniki tsakani na da yawa ai hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an wanda ba za a yi ciniki da shi bane shine amma yace ka mun jabir ya ce na siyar ma dama ya gaji da rakumi duk da dai ya ga ya canja amma dai ya kosa yana bukatan kudi ya ce lokacin da muka kusa shiga garin madina sai na nemi izinin mazala sallallahu alaihi wasallama na ce don yakan yi zango mazala sallallahu alaihi wasallama in dare ya yi bai shiga gari da daddare sai a yada zango idan gari ya waye da hanzi sai ya shiga gari ma'ana ido na ganin ido domin mutane su shiga cikin iyalansu suna ganin baka san halin da zaka same su da daddare ba don haka da aka yi wannan zangon sai jabi ya ce ya manzon Allah ina da uzuri ni in za a mun uzuri zan shiga Madina yace menene dalili yace saboda na ya aure yace ban jima da yin aure ba muka tafi yakin nan dan haka zan koma gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to me ka aura budurwa ce ko kuma bazawara ya bi zai ce bazawara na aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tambaye shi me yasa baka me yasa baka aure budurwa baka aure bazawara Ya ce mahaifina ya bar ƴaƴa kanne na kenan mata da yawa don haka ya mutu ya basu suna kanana na aure ta ne don ta karantar da su don ta ladabtar da su kenan a aure ba wai kawai kana kallon me zaka aura ba ko ba wai kawai kana kallon me zaka aura ba jadi yana iya auren budurwa amma yace ƴaƴan nan kannan sannan in ya kawo musu daidai da shekarunsu ai ba za su tafi daidai ba ita ce za ta musu ladabi ko zuwa su mata ko za a haɗu ne a shafu ɗaya a yi ta faɗa wani lokacin musamman in shekarunsu ɗaya ya ce shi yasa ya ɗauko wacce take da gogewa a rayuwa ka san yadda za ta yi su, to aka kaga shi target din shi shine a yi tarbiyyar yayan da haka ba wai aure kawai jin daɗi shine manufar aure ba kaga shi a wajen shi manufar ya yi auren akwai buƙatar shi din ta ya yi aure din sannan kuma akwai wata buƙata a kan haka a kar mutum ce kawai wai buƙata ce kawai za ta sa shi ya aure da in buƙata ta sa shi ya aure zai zo buƙatar ta ce shi wata rana wata rana zai ji bukatar ta ishe shi sai ga duk bukatar da yake nema ta kare shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta yin nuni akan amma aure za a yi ga abin da zaka nema dai shi jabi da yake sakarantar da su ma'ana kuma ta ladabtar da su ma'ana ta musu tarbiya da za su taso haka ana buƙatar ko da budurwar ce mutum zai aura ya nemi wacce take mai tarbiya ce ya nemi wacce take mai addini ce Da nemi wacce za ta zamanto za ta kula masa da gidansa za ta kula masa da 'ya'yansa in yana da su abin da ake so ke amma ka je ka bi kyale-kyale irin na duniya to zai zo ya ƙare in kyau ne sai ka ga wata wacce ta bi ta kyau don ba ita wacce ta fi kowa kyau a duniya in kuɗi ne sai ka samu wani gidan sun fi su kuɗi in mulki ne wata rana sai ubanta ya faɗi a mutu zai a ba wani sarauta ko kuma yana karewa ya ce amma banda addini ce ka ribaci ma'abociyar addini sai ka ga gidanka ya yi albarka sai hannunka ya yi kyau waje addini in aka same shi an samu komai in ka samu addini shi zai gyara ma kudinka shi zai gyara ma mulkinka shi zai gyara ma dangantakarka da rayuwarka amma mutum ya ce shi damuwar shi kawai kudi shi sai ya shiga babban gida wani haka ne shi sai ya shiga gidan manya shi ma sai an ce shi wane ne daga gida kaza ya yi aure to da yawa sai kaga an tsare cikin nadama saboda abin da aka saka manufa ce wacce take ta duniya Allah ya samu dace don haka ya ce wallahi na aure ta ne domin mahaifina abdullahi ya bar ƴaƴa ƙanana da haka sai na aure ta don ta karantar da su kuma ta ladabtar da su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam je ka sami iyalanka yace sai na zo na same su sai na baiwa dan uwan mahaifiyata labari na da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na wannan cinikin raƙumi da nasiyar to raƙumin da shi suke ban ruwa to kuma ya siyar da shi wannan kawun nasa sai yace ce tir da shi yayi ta masa fada ya za ka yi wannan cinikin sai yace to ai sai na bashi labarin ga yanda aka yi yadda aka yi da kuma har yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaburi raƙumin kuma ya samu waraka ya zama ya samu kuzari ce lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Madina ban yi ƙasa a gwiwa bai ce sai na je na same shi sai na kai mishi raƙumin yanda aka yi sharadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga raƙumin ka na kawo ma inda ka siyar mun sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani kudin raƙumin dama an yi ciniki a kan sai an zo a bayan ce ya bani kudin ragumin sai ya ce kuma ragumin ma na baka alaihi salatu wassalam waye zai wannan ba an kawai. ya siya ka ya baka kudin kuma ya baka abin القرآن كمن الجمل والجمل وسهم مع القوم kuma ya ce ya bani kuma abinda na samu na ganima tare da mutanen a haka mu gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya cikin wannan al'umma kuma cikin mabiya wannan annabi annabin rahama annabin tsira Allah ya tabbatar da mu akan tafarki qala rahimahullahu ta'ala babu ma yunha an ida'atil mal babun abin da yazo na hani akan wulakantar da dukiya a dukiya ni'ima ce da Allah ya yi ga bayinsa babu wani mai dukiya sai Allah dan Allah shi ke bada dukiya duk wanda ka ganshi da dukiya ruko yake Allah ya ce wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi Da haka ku masu kulawa ne na dukiya masu ruko ne tun da ni'ima ce kuwa kuma ana samun bukatan biya ta hanyar to sai Allah madaukakin sarki yayi hani mai tsanani wajen banzatar da dukiya ko almubazzaranci ko wulakantar da dukiya qala wa qaulullahi ta'ala Allah yace wallahu la yuhibbul fasad wannan yana nuna fiqihun Imam Bukhari yanzu an ce an yi hani akan banzatar da dukiya sai aka ce me dalili da yace Allah yace wallahu la yuhibbul fasad yana nufin fasad duk wata barna ta ɓata dukiya ta mene duk ta shiga barna saboda haka bata dukiya barna ne kuma Allah bai su Allah bai san barnar dukiya haka nan Allah ya ce ah, inna Allah la yuslihu amalan mufsidin Allah bai kyautata aikin mabarnata Allah bai karban aikin mabarnata masu barna wa qala fi qawlihi ta'ala haka na Allah madaukakin sarki ya faɗa yana ba da labarin annabi shu'aibu ya ce ya mutanensa lokacin da ya kira su ya ce su koma su bauta ma Allah su bar barna domin suna da ɓarna. sai suke ce masa ya shu'aibu asalawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una wa an naf'ala fi amwalina ma nasha yanzu ya kai shu'aibu sallar da kake yi da addu'o'inka su ne suke umartanka cewa wato ka hane mu bautar abin da iyayenmu suke bauta ma ko kuma ma ka hana mu aikata abin da muke so a dukiyarmu mutum ne zai ka zo ka cewa na kana barnar dukiya ce ina ruwanka irin wannan barna suka ce au an naf'ala bi na ma sha ai dan Allah ya baka dukiya ba wai yana nufin kai abin da kaga dama ba wani sai ce nayi ba ruwanka ba taka bace ko to kaga wannan mabarnaci ne wa ƙala ta'ala haka nan Allah ya ce wa la tu'tu sufaha amwalakum wannan kan abin da ya shafi gado da raban gado Allah ya ce waɗanda suke masu wauta marasa wato wayo Allah ya ce kada ku ba su dukiyoyi kar ka ɗauki dukiya ka ba mutum da bai san ciwon kansa mutum ne mahaifin shi ya rasu ya bar masa dukiya sai ya zo ya matsa a bashi dukiyarsa sai ka ɗauki wani ɓangare daga ciki ka bashi wanda ka bashi sai ya je ya siyo waya ta dubu ɗari biyu da hamsin ta san wannan wawa ne sauran dukiyar ka riƙe ta ko a wannan bai san yadda aka yi wahala ba yawanci ga mutum yana ɓarnar dukiya in ma dai bai san yadda aka same ta ba in ma kuma allah maɗaukakin sarki yana so ya jaraba shi amma wanda ya wahalar dukiya ya san wahalarta yana wahala kaga yana barnatar da ita baya so ya ga abin da zai taba ta baya san abin da zai lalata masa dukiya wa qala ta'ala qala wal hajra wal hajri fi dhalika wa ma yunha anil khida'i da kuma takunkumi da ake sa ma mutum akan in an ga yana barna da kuma hani akan yaudara da ha'inci cikin kasuwanci قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدأ في, في البيوء فقال إذا بايعت فقل لا خلابة فكان الرجل يقول wani mutum ne ya zo ya samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a annabin Allah ni ina da damuwa da take damuna ya ce ban da wayo a cikin kasuwanci ban da dabara ina da wauta sai a zo a siyar min abin da ba haka yake ba da kuɗi mai yawa sai a yaudare ni don haka ni ina so ka saman min mafita manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk cinikin da ka yi da mutum ka ce la khilaba babu yaudara ce ka ce la khilaba babu yaudara babu yaudara ce la khilaba to mutumin nan sai ya kasance haka yake faɗa kenan in ka kuskura kai ciniki da ji ka yaudare shi to cinikin na an tasar da shi ya warware to kaga ba magana ka yaudare shi kuma qala حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ابن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البواد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال وانا النمو غير أن رضي الله عنه yace annaban Allah sallallahu alaihi wa sallama yace lalle Allah ya haramta muku saba ma iyaye duk da nan yazo da lafazin ummahat ma'ana iyaye mata amma ana nufin iyaye maza da mata an faɗi lafazin umar ne saboda haƙƙin iyaye mata ya fi nauyi kan na maza don wani mutum ya tambayi maza ga sallallahu alaihi wa sallama man abarrun nasi wa cikin mutane wa ya fi cancanta da biyayya ya ce umarka mahaifiyarka ya sake cewa summa man sannan wa ya ce umarka mahaifiyarka ce sun man sannan wa ya ce umarka mahaifiyarka ce sun man ya ce summa ma'abaka sannan mahaifinka Da haka Allah ya hana ya haramta saba ma iyaye wa wa'adal banat da kashe 'ya'ya mata wanda 'yan jahiliya suke yi yan kuma wannan zamanin suke na zubar da ciki an muje ai bincike ya ga baya san aihuwar zai je sai a zubar da ciki. wannan wa'adi musamman in ya kai ga gabar cewa ma an busa rai wannan haramun ne abu ne wanda yake mai girma a wajen Allah madaukakin sarki wa man awahad kuma Allah madaukakin sarki ya hana wato roƙo da rowa shine shi yayi rowa amma kuma yana neman na wajenka kaga san kai kenan shi ya hana kuma amma yana so ka bashi shine man awahad wa kariha lakum qila wa qat nan Allah ya hana muku wannan hani na karhanci wato amma shi karhanci ne na hannun haramci Allah ya hana muku wato gutsurutso ma shi ne ƙila wakas ai an ce kaza ai an ce kaza domin wannan an ce an ce din zai kaga ya haifar da wata babban barna kuma mafi yawanci ƙarya ne shi ne ƙila wakala shi ne gutsurutso ma ya je can ya gutsura ai an ce kaza ai kai ma wani an ce kaza wani ma an ce kaza wa kasratar su'al ya ce da yawan yawan roƙo yawan tambaya da ba ta da amfani mutum ya yi ta tambayoyi da ba su da amfani wanzu aka kan ya tashi tambaya zai ma tambaya da ba ta da ma'ana wani ya tambayi wani mutum ya ce wai nawa ne sadakin Annabi adamu ga yace ya ce ban halarci daunin auren ba yanzu menene fa'idar wannan in ka sani me a ciki abu wani ma'ana kasarata su'ad tambaya da ba ta da ma'ana ba ta da ma'ana wasu za ka ga suna wasu irin tambayoyi wani sai ya ce ma ah, yanzu an ce idan mutum ya shiga aljanna ah, zai auri matarsa to idan mata ta shiga aljanna bayan sun rabu da mijinta wa za ta aura na ruwanka da wata ka bari ka shiga mana nan. ko yanzu tambayar na in ka sani me a ciki menene a ciki wai aiki yana so da ya sani yana so ya sani ko kuma ya ce ma me yasa aka ce to namiji zai auri mata da yawa aljanna mata ba za su auri maza da yawa wa kasratu su'al an Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna ma ahlaka alladina min qablikum kasrata masajidi wanda suka gabace ku abinda ya halakar da su yawan tambaya banu isra'ila da Allah ya ce su yanka saniya da sun yanka kowace saniya da sun tsira amma suka ce ma annabi Musa qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya kalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha suka yi ta tambaya mun ce an kashe mutum ka ce me yanka saniya me yasa me yasa ne ku kuka tambaya kuma abin da Allah ya ce ke haka Allah ya ce kai abu kai kar ka tsaya bincike Allah ya ce abu kaza haka ake yin shi to ka karba kai an ce ba ga abin da shari'ar Allah ta ce akan matsala kaza karba kai aiki da shi ba magana bincike kuma ai sai ka ce ina wa ba'ana karka yi ta banu isra'ila ba cewa sami'ina wa asaina ce mun ji mun saba ya sa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yabe su cewa wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal su ba sa cewa sami'na wa ata'na mutum ne na zamanin yanzu zai ji magana ya ce na ji kuma ba zan yi ba je ka yi duk abin da za ka yi wannan hali ne na yahudawa hali ne na munafikai ya ce wa iba'atan mal Allah ya haramta muku wulakantar da dukiya banzatar da dukiya ta kowane irin fuska misali mutum ya zama to yana yawan almubazzaranci menene almubazzaranci ka ɗauki abin da ya wuce bukatarka in abinci ne ka ɗauki abincin da ya wuce bukatarka sauran azubar in kaya ne ka dauki kayan da ya wuce bukatar wani za ka samu eh, din riga da hularta da takalminta kuma yana da zai sun fi shi wani zai ce ma wanzu akwai kayan da ya fi wata biyar bai saka ba amma makwabcin shi yana nan bai da kaya takalma sun fi kaba arba'in ne zai da su in ya mutu kuma ko riga ba za a samu shi ba ko riga ba za a samu shi ba illa iyakan shi wannan kyalla amma yana da takalma sun fi kafa arba'in su ne za ka yi da su wani yana nan bai da takalma wani bai da tufaji wani bai da abin da zai ci haka Allah ya hana duk wani ya shiga cikin iza'atul mal wani zai ce ai gode ma ni'imar Allah ne to ai ni'imar Allah kuma ba kuma barna ake mata ba ba barna ta ta ake yi ba ai sai ka dauke ta daidai daidai gwargwado ka sa mai kyau ka ci mai kyau kuma ka faɗi mai kyau amma kuma ba ka wuce waje ba wannan ana kiran shi tafri wuce iyaka an mutum zai yi abu ya dinga yin shi kamar da nuna izza da nuna ma'ana alfahari da nuna isa in yadi biyar zai mishi dinki ya sa a mishi yadi bakwai ita jan ƙasa kuma sannan kishiyar shi ma ba kyau wanda yadi biyar zai mishi dingi zai je ya samo yadi biyu a mammatse jiki zama yan samanin zamanin nan a ga wando an mammatse kafa sai an sa leda ana ta sa wando haka suke wando nan hannu duk kaga ya mammatsa mutum duk jikin shi ya fito ba ka sanya yalwa ne ana da ke sami yalwa ai to Allah ya hana waɗannan abubuwa babi na ƙarshe ƙala babu al'abdu rahim fi mali sayyidihi wa la amalu illa bi babin bawa amana amana ne akan dukiyar mai gidansa kuma ba zai yi wani abu ba sai da izinin mai gidansa kamar yanzu a ce yaron kasuwa wanda yake gurabu da shi bai san me muke yi ba to amana ne Allah zai tambaye ka قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها رائية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راج وهو مسؤول عن رعيته قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راء وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan kuma kiyaya ne kuma dukkan ku sai an tambaye ku akan abin da aka ba ku kulawa kowa da kowa don ka zo ka yi ta magana shugaba bai kula da nungo ya danna kaza to kai ma wanda suke karkashin ka ba ya sa ya ce shugaba makiyayi ne kuma sai an tambaye shi akan wannan abin da aka bashi amana da kulawa haka nan mutum a gidansa makiyayi ne kuma sai an tambaye shi abin da aka bashi kulawa da suna gidansa haka nan mace a gidan mijinta ita ma mai kulawa ce kuma za a tambaye ta akan abin gidan mijin nan nata haka nan hadimi mai yi ma mai gidansa hidima na bauta ko wani aiki shi ma makiyayi ne sai an tambaye shi akan abin ya yace waɗannan na ji su daga manzo Allah sallallahu alaihi wa kuma ina sake kyautata tsammanin daga cikin abin da ya faɗa yace wa rajulu fi mali abihi ra'in dan kar mutum yace to a dukiyar ta babana ne ce to mutum a dukiyar ubansa ma shi ma amana ne kuma sai an tambaye shi akan wannan da wanda zai ce ya yi dukiyar babanmu ce ko baka amana ce Allah zai tambaye ka akai yace fa kullukum ra'in dukkan ku masu kulawa ne makiyaya ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma dukkan ku abin tambaya ne akan wannan abin kulawa ne kenan sai Allah ya tambaye ku ba wai wanne zai tambaye ka ba Allah ne zai ce wannan abin ya kai da shi wannan amanar ya kai da ita wannan ƴaƴan da na baka ya kai da su wannan matar baiwa Allah da aka sa ta karkashin ka ya kai da ita sai kuma wannan mijin naki ya kika yi da akokinsa ya kika yi da shi ya kika yi da ƴaƴansa kowa za a tambaye shi kowa sai an tambaye shi Allah ya ce wa kifuhum innahum mas'uluna ala yazunnu ulaika annahum mas'ulun annahum ah, mawqufuna li yawmin adid yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin kowa za a tambaye shi Allah yake fa lanas'alanna alladhina ursila ilayhim wa lanas'alanna al-mursalin kowa sai an tambaye shi aka da abin da aka baka kulawa ka san cewa amana ne Allah zai tambaye ka ko kayi dabarun ka kayi meye ka fita a nan duniya to zaka je can ka amsa wani zaka ga amma a ma'aikata ne da shi da accountant din shi da auditor din shi internal auditor su yi dabarun su a toshe nan a rufa can a rufa can a yi waye a fitar da rubon na karya to a wajen Allah yana nan kuma akwai masu kula inna alaikum la ajibina kiraman katibina ya'lamuna ma tafalun za a zo a fitar da littafin karanta da abin da kuka yi da wani da wani a wajen Allah kuma ta ina zaka tsere mata babu da haka dan an yi wasu dabaru an toshe nan an binne can an yi waye wannan da a duniya ne a duniya ma Allah ne ya zo ya kyale mutane in Allah ya zo sai ka gama wannan ya tona ma asiri a bainar jama'a ga su da yawa aiko wani an tashi bankadowa sai kaga an bankado abin da ba amma taba sanin an yi ba to to zartuwa a duniya da wulakanci na duniya shi ya fi sauki kan na lahira tunda a duniya dai a ce a kulle ka a ce ka biya a ce ka dawo da wani abu a ce a kwace wasu abubuwa to a lahira ba sai dai a kwace ma ayyukanka wanda kuma ba inda za ka je ka samu su Allah madaukakin sarki ya rubuta mu cikin masu kulawa masu tsare haƙƙi masu tsare amana abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu radan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa